أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da biyu ga watan biyu shekara ta 1439 hijiriya wanda shi ne ya dace da kwanci ko an ce 23 ko wani kaulin 23 ko da biyu ne Allah alam shi ya dace da 12 ga watan 11 shekara ta 2017 miladiya muna darasi na 131 a cikin wannan sura mai tarin a cikin wannan littafi mai tarin albarka littafin akamul jana'iz wa bida'uha na sheikh nasiruddin albani rahimahullah muna cikin bida'ul jana'iz mun fara magana akan bida'ar da ake ko bidiyoyin da ake kafin mamaci ya mutu muka shiga magana akan bidiyoyin da ake yi wa mamaci bayan ya mutu wanda ba su da asali a shari'a amma mutane suna yin su kuma wa hasume da abin kamar wani wahayi ne ko nasi wanda yin su za a samu lada wanda kuma ba haka ba ne yau za mu tashi abu na matara. bala albani yake cewa i'tiqadu ba'dihim أن روح الميت تحوم حول المكان الذي مات فيه daga cikin bid'o'i da wato mutane suke ƙudiri shine ƙudirin da suke yi na cewa ran mamaci bayan ya mutu wai yana kewaye ya kai ya kawo a wurin da shi mamacin ya mutu ƙarin bayanin shi ne idan mutum wai ya mutu a nan toron nasu zai ta zuwa yana dawowa a wurin wai irin ran wai yana tausayin shi mamacin ya kai ya kawo ya je ya dawo ya je ya dawo yadda da wannan bid'a ne kuskure ne shamfi ne ba daidai ba ne kuma babu wani nassi da ya tabbatar da haka mu abin da nassi ya gaya mana shine duk mutumin da Allah ya ɗauki ransa to Allah yana karɓar ran mala'iku suna ɗaukar ran nashi su tafi da shi sama wajen Allah ya zo a riwaya cewa idan mala'ikun suka tafi da ran bawa salihi ne na kwarai idan suka yi sallama a sama ta ɗaya za a ji saman tana ƙanshi tana ƙanshi su mala'ikun za su tambaya su ce a mala'ikun da suke saman sai su tambaya sai su ce kai yau ku wannan wani abu ne mai ƙanshi haka aka kawo mana nan sai mala'ikun da suke ɗauke da ran suna raka shi za su ce ai ran wani bawa ne salihi cikin bayin Allah sai su yi masa addu'a su mala'ikun sai a wuce da shi hakan an je sama ta biyu hakan an je sama ta uku har ta bakwai har a kai wajen Allah tabaraka wa ta'ala daman kayansa ne kuma ya karɓi kayan shi so duk wanda ya mutu ana mai da shi wajen Allah ne ran ake mayarwa wajen Allah baraka wa ta'ala idan kuma rai ne wacce take ba ta alheri ba ta sharri shi ma hadisi ya tabbatar mana cewa ana zuwa da ita sama ne ana ƙwanƙwasawa mala'iku za su ji wari su ce wannan wani abu ne mai wari haka Ya ce ai ran wane ne